Kaunacaccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana ranar Juma'a kwanan wata biyar cikin watan Maris shekara dubu biyu da da ishirin biyu. Mallaka kashi na biyu, mallaka kashi na biyu, inda aka ba mu karatu yana daga farawa sura goma sha hudu, aya sha hudu zuwa sha shida. Farawa sura goma sha hudu, aya sha hudu zuwa sha shida. Da Ibrahim ya ji cewan an kama danginsa sai ya tara horarrun mutane Dari uku da goma sha takwas da aka haifa a gidansa. Ya bi sawun sarakuna da suka tafi da Lutu Hardan. Da dare Ibrahim ya rarraba mutanensa don su faɗawa wa sarakunan nan, ya ɗibge su ya kore su har zuwa Hoba arewa da Damascus. Ya washe su da kuma dukan kayakinsu, ya kuma dawo da Lutu danginsa da mallakarsa tare da matarsa da sauran mutanensa bari ubangiji Allah ya albarkaci karatunsa amin kaunataccen ubangiji hada cewa da aka bamu tana daga farawa sura goma sha uku aya biyar farawa sura goma sha uku aya biyar lutu wanda yake tafiya tare da ibrahim shi ma yana da garkin shanu da tumaki da kuma tentuna wato alfarwa farawa sura goma sha uku aya biyar farawa sura goma sha uku aya biyar lutu wanda yake tafiye tare da ibrahim shi ma yana da garkin shanu da tumaki da kuma tentuna bari ubangiji allah ya ba mu fahimta amin mallaka kashi na biyu mallaka kashi na biyu kaunataccen ubangiji a jiya mun fara tattaunawa akan batun mallaka sai muka gano cewa an bai wa ɗan adam wannan malik mallaka tun daga halitta amma ya sayar da ita da haramtattu ‘ya'yan itace ‘ya'yan itace da Adamu da Hawawu suka ci shi ne ya sa aka rasa wannan iko ta mallaka wato shetan ya karɓe ta duk da haka Yesu ya zo ne domin ya fanshe mutum kuma ya mayar da wannan mallaka ga dukan waɗanda suka gaskanta gare shi wato duk wanda ya karbi Yesu Kristi ya gaskanta gare shi ya ba da gaskiya ga mutuwarsa da tashinsa to lalle yana da zarafin sake morar wannan matsayin mallaka za mu ci gaba da nazarinmu a yau ta yin la'akari da mallaka ta tarayya wato kaunataccen ubangiji mallaka da muka mora daga halitta tana nan daban akwai kuma mallaka da ake moranta ta gurin tarayya wato ta gurin wayar da muke haɗa kanmu da su wato mutum zai iya samun mallaka idan yana da alaka da wani ɗan uwa wanda ke da matsayin halin mai iko wani ƙarin magana a yare na baba a Adeboye wato yaren yarbanci yana cewa kare yana iya kashe biri idan kare yana da goyon bayan mafarauci wato idan don kare shi kaɗai ne kashe biri zai ba shi wahala amma tare da mai gidansa suka fita farauta yana iya moran goyon bayan mai gidansa ya kuma kashe biri a cikin ayar tunawanmu na yau mun ga cewa lutu yana mallakar yana mallakan tallauci saboda tarayya da abokin Allah Ibrahim wato lutu ya yi nasara bisa kan talauci littafi mai sarki ya yi magana a kan tumakinsa da a matayensa da duk mallaka da yake da shi to amma kuma daga baya muka ga cewa ya rasa wannan mallakan lokacin da ya rabu da shi kawunsa Ibrahim. Idan muka karanta farawa Sura goma sha uku, gabaki ɗaya za mu samu fahimtar wannan labari, farawa Sura goma sha uku. Bayan nan lokaci, sa'ad da Lutu ya daina tarayya da Ibrahim, wato ya rabu da Ibrahim, littafi mai sarki ya ce, an kai wa birnin da lutu yake hari kuma domin lutu ya ware kansa daga abokin Allah wato kawunsa Ibrahim sai ya zamanto wanda aka kai wa hari wato ya fada hannun masu kawo hari da ba don rahama wato tausayin Ubangiji Allah ba da kuma kaunar shi kawunsa Ibrahim ba, da bai samu yancinsa ba kamar yadda muka karanta wannan karatu na yau, wato abin nufi an gaya mana cewa kawunsa Ibrahim ne ya tara horarrun sojojin gidansa ɗari uku da goma sha takwas. Su suka je suka kwato lutu da dukkan mallakar lutu suka dawo da shi ta haka nan ne lutu ya samu tsira. shi yasa aka ce ba don inda ba don rahamar Allah da kuma kaunar shi Ibrahim ba da Lutu bai samu yancinsa ba littafin mai sarki a cikin farawa sura goma sha hudu aya sha shida farawa sura goma sha hudu aya sha shida ya ce kuma Ibrahim ya komo da kaya duka ya komo da ɗan'uwansa Lutu da kuma kayansa wato kayan Lutu da kuma matansa wato matan lutu da kuma duk jama'a da suke na lutu ne kaunataccen ubangiji wanda muke tarayya da su yana taimaka wajen tantance abubuwan da muke samu a rayuwa hausawa suka ce zama da maɗaukin kanwa yana kawo farin kai don haka abin nufi shine duk wanda muke shuɗanya da su muka haɗa kanmu da su to muna iya mu mori irin iko da suke tafiye da shi misalai sura goma sha uku aya ishirin misalai sura goma sha uku aya ishirin ya ce wanda yake tafiya tare da masu hikima zai zama mai hikima amma abokin wawa zai ya hallaka kaunataccen ubangiji abin nufi anan shine idan muka haɗa kanmu da masu hikima to bisa ga haɗin kan nan mu ma za mu bi su mu koyi hikimarsu amma kai to ga wanda zai haɗa kansa da wawa domin a ƙarshe zai zama shi ma wawa ne wanda ke kaiwa ga hallaka bari ubangiji Allah ya fahimtar da mu a cikin sunan Yesu amin masoyi zan iya ba da shawara wanda za ku iya haɗa kanku da shi don mallaka na har abada? Wannan tambaya gare mu kaunatattun Ubangiji. Zan iya ba da shawara wanda za ku iya haɗa kanku da shi don mallaka na har abada? Baba Adeboye ke mana tambaya. Wannan mutumin idan ansar ku ce sunansa Yesu Kristi ne. kuma littafi mai sarki ta ce mana yana da mallaka madawamiya wato mallakarsa har abada ce ba ta kasawa ba don haka idan muna so mu mori wannan mallakar mu zo mu karɓe shi zaburar sura ɗari da arba'in da biyar aya sha uku zaburar sura ɗari da arba'in da biyar aya sha uku ya ce mulkinka madawamiyar mulki ne ka kuma yana dawama har dukan zamani mallakarka kuma yana dawama har dukan zamani wato kaunatattu ubangiji inda muka karanta yanzu a zaburar sura ɗari da arba'in da biyar aya 13 uku zaburar sura ɗari da arba'in da biyar aya 13 uku mun ga cewa mulkin ubangiji dindindin ne har abada abadin haka kuma mallakarsa tana dawama cikin kowane zamani bari ubangiji Allah ya bamu fahimta amin kaunataccen ubangiji me yasa kuke rayuwa a cikin wani nau'in na zaman talalal talala wato an yi na'am da kasawa an yi na'am da faɗiwa da rashin nasara me yasa ake rayuwa haka yayin da za a iya a zo domin a samu mallaka bisa ga kowane hali da ake ciki ko kuma yanayi ko kuma dutse da take hana mu wucewa ko ƙetarewa zuwa ga ƙadararmu. kaunacecen Ubangiji, me yasa muke rayuwa cikin wani nau'i na zaman talalla yayin da za mu iya mallaka bisa kowane hali ko kowane yanayi ko dutse kaunacecen ubangiji a zo wurin yesu a yau kuma a sami madawamiyar mallaka bari ubangiji allah ya ba da ikon yin haka amin kaunacecen ubangiji an mai da hankalinmu da abin addu'a ne kuma abin addu'a na nan kamar haka uba ka bani mallaka na har abada bisa zunubi shaiɗan da kuma ayyukan jiki a cikin sunan Yesu mai girma amin uba ina rokonka ka bani mallaka na har abada bisa kan zunubi bisa kan shedan da kuma bisa ayyukan jiki a cikin sunan Yesu mai girma amin kaunataccen ubangiji karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da samaila ta fari sura tara zuwa sha ɗaya karatun littafi mai sarki cikin shekara muna cin gaba da samaila ta fari sura tara har zuwa sura sha ɗaya Kaunataccen Ubangiji godiya ga Allah Uba wanda ya nuna mana wannan rana wanda rana ce ta ƙarshen mako, wato Juma'a. Bari wannan rana ta zama rana mai albarka mai alheri, ta zama ranar wadata gare mu a cikin sunan Yesu. Sai kuma gobe don Allah Ubangiji ya kai mu, za mu sake jin fadaka fasarar wannan littafin sadakawa na aljanna ta kullum. warsalaam